Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. A tarukan da ya da kungiyar kasashe masu karfin masana'antu na G7 da kawayensu na turai a makon da ya gabata. Shugaban Amurka Joe Biden bai wata wata ba wurin bayyana wa duniya cewa Amurka ta kuma farfado domin jagorantar warware matsalolin duniya kamar batun sauyin yanayi da yaƙi da ayyukan kama karya da kuma batun tsaron yanar gizo da kuma raba rigakafin coronavirus ga kasashe matalauta biden ya kuma tattara shugabannin kasashe mafiya karfin demokradiyya a duniyar da su marawa shirin kafa gidauniyar ayyukan gine-gine ta duniya da aka yi wa suna b3w a takaice a wani mataki na musamman da zumar kalubalantar shirin gine-gine na china mai suna bri a takaice sunan shirin ya samo asali ne daga taken gangamin yakin neman zaben biden inda ya yi alkawarin taimakawa amurka ta sake gina kanta bayan barnar da annobar coronavirus ta yi da yake sanar da shirin ya kwatanta shi da mafi adalci fiye da shirin china na bri kana ya ce shirin b3w na amurka ba kawai yana da amfani ga kasashe ba yana kuma da amfani ga duniya ma baki daya kuma yana tabbatar da darajojin mu amma ba masu kama karya da ba su da wata daraja ba ma'aikatar kiwon lafiyar isra'ila ta hakikance a jiya asabar cewa allurar rigakafin covid-19 da falasdinawa suka ke karba cewa ya kusan lalacewa rukunin rigakafin na da kyau 100 bisa 100 a cewarta hukumomin falasdinawa sun soke yarjejeniyar a ranar juma'a wanda a karkashinta isra'ila za ta ba su zubin allurar rigakafi miliyan ɗaya a madadin rigakafin da za ta karba daga Pfizer a cikin wannan shekarar. Mai magana da yawun Falasɗinawa Ibrahim Milham ya ce zubi dubu casa'in na rigakafin Pfizer da aka fara kawowa ba su yi daidai da abubuwan da aka zayyana a yarjejeniyar ba. A don haka ne kuma Firaminista Mohammed Shtaya ya umarci ministan kiwon lafiya da ya soke yarjejeniyar. isra'ila dai ta kaddamar da gangamin yin rigakafi na gama gari bayan da ta samu miliyoyin allurar rigakafi daga pfizer Ɗan takarar shugaban kasar iran mai sassaucin ra'ayi ya amsa cewa ya sha kayi a hannun mai tsatsauran ra'ayin rikau kuma ƙwararre a harkar shari'a ibrahim ra'isi ina fatan gwamnatinka karkashin shugaban addini ayatollah ali kamaini za ta kawo annashuwa da ci gaba a kasar mu a cewar tsohon gwamnan babban bankin kasar abdul nasir himmati a wata wasikar da ya rubuta ga wanda ya nasaran a cewar kafafen yada labarai iraniyawa sun kada kuri'a a jiya juma'a na zaben shugaban kasa da ba a fito sosai ba kuma wanda ba a samu mai ja sosai da fitaccen dan takarar ra'isi ba babu alkaluma a hukumance daga ma'aikatar cikin gida na kiyasin adadin waɗanda suka kada kuri'a har zuwa lokacin da aka rufe rumfunan zaɓe da karfe biyu na asubahi a jiya asabar agogon ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta sanar a hukumance cewa barkewar ebola na biyu a kasar gini ya zo karshe wanda ya hallaka mutum goma sha biyu a cikin watan fabrairu a mutane goma sha shida da aka tabbatar da sun harbu da wasu bakwai a cikinsu suka huskanci cutar da tsanani a cewa alkalumar hukumar who za a iya danganta nasarar dakile cutar da darasin da aka ɗauka a annobar a shekarar dubu sha uku zuwa sha shida wanda ya hallaka sama da mutane dubu goma sha da uku wanda galibinsu a kasashen gini da liberia da kuma saliyo ne a ƙarshe wani babban janar sojin amurka ya yi gargadi a shekaran jiya juma'a cewa ta'addanci na wanzuwa a ta bakinsa tamkar wutar daji a wani babban sashi na afirka kuma al'amarin na buƙatar kulawa daga duniya ya yi wannan furucin ne yayin rufe wata babban rawar daji da ta hada da sojojin amurka da na afirka da kuma na turai rawar daji mai lakabi zagin afirka wadda aka shafe makonni kusan biyu ana yi an fara ne tun daga yankin morocco aka yi wata kuma a tunisia da senegal labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba VOA. Muna kan mukabalar mu da babban shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari da mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir da Comrade Ibrahim Garba Wala da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala. Za mu tashi ne daga ƙarshen bayanin Comrade Ibrahim Garba Wala ku biyo mu. Shin yaya kuke ganin za a yi gyara ga wannan wadda har talaka zai tabbatar da cewa ra'ayin ku ɗaya da shugaban ƙasa, ƙoƙarin ku ɗaya da shugaban ƙasa. A takaice kenan in na sake samun dama zan dawo da wasu tambayoyin da na rubuta. Sunana Yusuf Sallau Amin, ni lauya ne. Ina mai matukar mika godiya ga wanda suka haɗa wannan taro kuma suka bani dama in zo wannan taro in kuma kasancewar an gayyaci manyan baki a daidai wannan gudun wanda da labarin su nake ji wanda kuma a yanzu muna tare da su muna tattaunawa a wannan dama ce a gare ni na ainihin faɗi ra'ayina kuma na nemi ƙarin bayani a gurin wato babban bako gmd na nnpc alhaji mele kyari ni a nan ina zaune a matsayina dan arewa kuma duk bayanin da zan yi zan karkata kasancewa na dan arewa saurayi na dan arewa wato taso mu muna ta jin labarin abubuwan da ke faruwa a najeriya na arzikin da najeriya take da shi da kuma waɗanda suke moran wannan arzikin kuma mun zaga najeriya mun ga yadda abubuwan suke musamman kudancin Najeriya. Kuma an ta'allaka wannan ci gaba da suka samu ta bangaruka da dama kasancewar wasu da yawa daga cikinsu sun yi karatu sa'annan kuma suna da arziki na man fetur. To a yanzu sai aka wayi gari aka ce an samu mai a arewa. To amma abin da ke bamu mamaki ni kamar ni irina tun lokacin da aka ce aka samu wannan mai a nan wato yankin northeast a yankin borno adamawa da kuma gombe ban manta ba to mutane da yawa talakawa da irina muna tunanin cewa za mu kalli abun ya kankama da wuri duk da cewa shi mai girma ya yi bayani kasancewar ba a yanzu za a yi tunanin samun moriyan wannan mai da aka samu ba to amma dai hakikanin gaskiya kamar yadda shi sakataren kungiyar kwari ya faɗa da kuma mai martaba ya faɗa tabbas talakan arewa kusan kai tsaye su ne suka kawo wannan gwamnati a zuwa kan ɗargan mulki to amma abin bakin ciki mu dai irinmu irinmu samarukan arewa da kuma talakawan arewa maganar gaskiya har yanzu ba mu san ina aka dosa ba musamman abin da ya fuskanci moriya daga wannan gwamnati a hakikanin gaskiya ma mu gani muke ta bangaren abin da ya fuskanci arzikin kasa wanda kai tsaye ana ta'allaka ta shiga man fetur muna ganin mutanen wasu yanki sun fi moran gwamnati. to hakan ya sa ba mu da nutsuwa a tafiyan da ake a yanzu kuma kullum muke neman kofa da kuma hanyar da za mu isar da wato wannan sako zuwa ga shugaban kasa ya fahimci cewa lallai mu dai kan da muka kashe kanmu shekara da shekaru muna ihu sai baba kuma Allah ya azurta mu da shi to hakikanin gaskiya har zuwa yanzu ni irina da samaruka irin mu wanda suka fito daga yankin arewa hakikanin gaskiya ba mu mora ba kuma har yanzu muna jira mu mora kuma da fatan shi babban bako zai isa da wannan sako kamar yadda mai martaba ya bada shawara ya bada shawaran cewa lokacin wato mulkin goodluck jonathan an samu ci gaba misali na wato abin da ake kira da shopi wanda kuma muna tunanin a yanzu da ya kamata a ce a mataki wato na shugabancin kasa da mataki na state da kuma mataki na local government ya kamata a ce an samu wato wata tafiya da ake wacce aka ɗora talakan arewa a kai musamman samarukan arewa wanda ake ganin ba su yi karatu ba kusan kashi tamanin cikin ɗari ba su yi karatu ba in ce karatu na nufin karatun zamani ba su yi wannan karatu ba bullo sun ina aka dosa so wani abu ne aka tanadar musu don su mora a wannan gwamnati musamman duk da cewa shi shugaba wanda ke zaune a nan shi alakinsa yana bangaren abin da ya fuskanci man fetur ne to amma duk da haka shi ma ina da ne yana iya kokarinsa kuma muna fatan zai ƙara kokari akan kokarin da yake yi wurin isar da sako zuwa ga shugabanni su ga sun yi abin da ya dace ta wannan bangaren kuma musamman man arewa nan lallai muna da burin mu ga cewa lallai wannan an mana bayanin yaya ne yaushe ne sa'annan kuma ta ina ne za a iya samun wannan arziki don wato gorin da ake mana yayi yawa gorin da ake mana duk inda muka tafi cewa baku da arziki arzikin mai da shi kuke rayuwa kuma arzikin na wasu mutane ne kaɗan a kudancin Najeriya don haka me zai hana tun da Allah ya sa mun samu duk da cewa mun san abu ne mai wahala me zai sa a mai da hankali a kansa a ga an yi abun da ya dace an samar da wannan mai ba don komai ba saboda moriyan dan arewa da kuma moriyan Najeriya gaba daya wannan shine a takaice abin da zan yi bayani akai Sama daga Comrade Wala a barisa na muku godiya. Shi shugabanci kullum idan aka rasa yadda babu shugabanci. Kuma ni ma ina cikin masu imani cewa duka mun dogara ga shugaba Buhari domin ba don komai ba domin amince cewa shi adali ne shi mutumin kirkire. Babu tantama kan wannan ba mai gardama da wannan. Amma kuma kada manta gwamnatin nan na duka ne. Duk wani take-taken gwamnati hadda talaka a cikin. Kuma bari dawo kan magana da ya fara da shi kan cewa wasu za su zo su gama gwamnati ciki da su da iyalinsu da su da waye da su ina tabbatar maka ciki bana cikin su kuma ba da wannan fatan ba da wannan burin kuma na san mutane da yawa a cikin gwamnatin nan da ba su da wannan burin na san da yawa ana samun batatu kowane halin da ake ciki za a samu wanda za a ce ba su kamanta abin da ake so ba amma na tabbatar maka akwai bambanci yau da jiya ni ba dan siyasa ba ne amma na san ni ma dan kasa ne saboda haka na san akwai bambancin jiya da yau kuma akwai abin da mutane ba su sani ba idan aka auna tunda wannan kamfanin mai fati na shekara shekaru shekaru na kusan talatin yanzu nake ake wannan kamfanin na san abin da suka faru da misali in aka ɗauki shekara biyar da baba buhari ya zuwa yau kuma ɗauki shekara biya tun kam ya shigo in aka dubi adadin dukiya da suka shiga hannun gwamnati a wancan shekara biyar din kuma aka hada shi da na yau din aka auna shi za a ga bai wuce kashi ɗaya ciki uku aka samu kuma ayyukan da wannan kan bi challenge eh, na tabbatar ne ba dan siyasa ba amma ko dan kasa ne ayyukan da aka yi da wannan kashi ɗayan ya wuce aikin da aka yi da wancan da ta kashi sa uku na tabbata maka wannan a saboda haka abinda kamar barista ke cewa mu gan a kasa hadda comrade kowa ya faɗa cewa gansu a kasa eh, gaskiya ne mutane za su ce a gansu a kasa amma gani a kasar nan mutum kullum shi mantuwa ke gare shi abubuwan da me ake ciki ko sanin kowa ne kamun aka fara wannan tafiyan hanyoyi da halin da suke ciki har yanzu akwai hanyoyi da ba su da kyau mun sani amma kuma a auna duba kada manta ta hanyoyin na wani hali suke a wancan lokacin zuwa yau akwai bambanci masu yawa tsaro da ake fitina a cikin yanzu sanin kowa ne kullum magana saura kada a manta cewa idan ka tashi daga abuja zuwa kano alif dubu da ɗari biyu da sha biyar misali za ka wuce checkpoint sun kai talatin wani ma bai ma zuwa kano misali ni mutum maiduguri akwai an yi shekara biyu da ban taka cikin maiduguri ba hana ne aka zuwa kuma an kai shekara biyu ba a sallan magariba da isha ya masallaci kowa san da wannan shekara biyu aka yi an yi shekara biyu ba a yi suna ba ba a biki ba ba daura aure ba a zahir ba ba amma yau kowa ya san cewa cewa wannan ba wannan hali ake ciki ba saboda haka kullum ana auna abu sai a duba baya a duba yau kuma ga cewa lalle an ci gaba kuma an samu nasara yana yiwu abinda muke tunanin ko kuma muke bukata a ce ya kasance yau bai kasance wannan na yadda amma kuma lalle lalle ana tabbatar cewa akwai ci gaba da aka samu akwai aminci da ta canza ba a cewa 100% an samu shi mutum da duk mutum ajalin ba kuma ba za ta za ta safi ba duk ana kuskure kenan ana kuskure amma kuma wallahi eh, inda ba gaskiya ba za ba akwai bambanci kwarai da gaskiya kuma an samu wannan bambanci Allah ya taimake mu kuma mu ga idda wannan alkawarin da dukan muka yi yanzu bai mu ce mu ware kanmu mu ce ai Buhari ne ya yi alkawari alkawarin na ma'aikata ne za su aiwatar da shi saboda kowa inda ya rike ya tabbatar cewa ya da kwarai kuma a iya sani na wannan shine shugaban kasa kadai na fadin wannan cewa ba zai kira maka baka aiki ya ce maka gashi na tura maka wani a taimake shi a yi kaza a aiwatar da wannan kwangilan ba a yi ba bai taɓa yi ba ni ba taɓa yi da ni ba kuma na san mutane masu karamci da yawa wanda suke cikin wannan gwamnatin da za su tabbatar maka cewa wannan magana gaskiya ne saboda haka maganan aminci da na mutane insha Allah za ke da wannan kuma mutane za su gan shi a zahiri amma dama shi kullum idan hali ta canza akwai abubuwan da kila a gwamnatance ba mu aiwatar ba shine mu ga mutane abubuwan da aka yi kila ba mu yi su ba amma lalle lalle akwai canjin da aka samu wannan kasan kuma alkawarin nan insha Allah an rike shi daidai gwargwado na mu dawo kan maganan DPR kamar yadda Halima ta ce eh, DPR na bata karkashin NNPC kuma ba zan san tabbacin maganan da kai ba kuma very happy don za zanna idan muka zanna wannan da kai muka tattauna na tabbata zan dauko in nuna wanda wannan abun ya shafa kuma za a yi magani shi amma yanzu aka ban yan bai da mani martani akai kai amma kuma haka ya kasance ba kyauta ba amma kuma na tabbatar maka cewa idan hali mun zanna bar wannan taron ka bani su zan tuntubi wanda abun ya shafa amma akwai bukata a yi a bada uzuri a san abubuwan da suka faru kuma hakan ne kuma sai mu magani shi insha Allah dan mu dawo kan maganar barista kan mai arewa zahiri ne mun samu mai tabbatacce a cikin tsakanin Gombe da Bauchi kuma masu muhimmanci kuma shi mai yadda yake idan ka same shi kusan kullum a sauke ka ce ka dawo da shi ya maka amfani yana ɗauki shekara biyar amma mu kuma mun ɗauki sabon sare wanda ba zan iya magana su a nan wurin ba yadda za mu takaita wannan lokacin insha Allah za ga amfanin su a kasa ba tare da an kai wannan sauran lokacin ba kuma kacca ka in samu dama mu ga mai gida ga halin da ake ciki na tabbata cewa magana da muke na is live on Twitter na sa ko wanda aikin su ne su saurari wannan abun su ga mishi ni ma na samu dama na da dama da nake ganin shi in na gan shi zan ga mishi ga abin shirin na insha Allah Allah ya taimake mu to muna godiya sai kuma waɗanda muka gayyata da in akwai tambayoyi sai a ɗanyi saboda babban darakta ya bada amsa To, assalamu alaikum. Sunana Nura Abubakar. Tambaya zan yi a takaice guda ɗaya a kan maganan refinery tunda magabatanmu da waɗanda suke nan da waɗanda suke fitowa a gidajen rediyo da talabijin duk suna bayani a kan maganan duk wani rayuwanmu na Najeriya most especially mu talakawa duk ya ta'allaka a kan man fetur ne. Duk inda wani motsi aka yi a kan farashin man fetur za ka ga rayuwan al'umma ya canja an shiga an shiga wani yanayi na kunci so kuma duk bayanan da ake yi cewa shine wannan abin da yake kawo karin kudin mai shine saboda ba a refining din mai a nan Najeriya ana fita da shi waje so tambaya na shine akwai lokacin da muke da sa tsammani za mu wayi gari a matsayinmu na yara yanzu samari wanda za mu tashi muga ana tace mannan a Najeriya ranka ya daɗe. sunana salihu abdullahi mummuri francetin azman oil and gas company a nan abuja duk maganganun da ana ake ta yi muna ne muna ji to mu dai bangaren azman oil and gas muna yi maka mai gida fatan alheri akan aikin da shugaban buhari ya baka ka yi shi ka da allah sannan kuma an kabar wajen za a yabe ka to mu ne ma'aikata azman oil and gas in aka kare kudin mai ko an cire talabi mai panic mu ne masu gani practically mu ne muka controlling dinsu crowd dinsu a gidan mai so yadda abubuwa ka tafiya din Allah sa a ci nasara addu'a na kenan insha Allah a sunana Mustapha Garba Girawa a kamar yadda muke sauraron bayanai daga bakin na gaba da mu musamman shugaban kwadago ko wakilin kwadago a shi shugaban kasa hakika talakawa ne suka zabe shi ya kai matsayin da yake ciki ciki kuma shi ne yake da alaki na yin duk wasu abubuwa da ya kamata to amma abubuwan nan ba su yiwa dole sai da wakilai wakilai su ne jigo kuma su ne wanda za su ba da haɗin kai sannan abubuwa su tafi daidai sannan kuma su ne waɗanda za su ɓata komai komai ya ƙi tafiya mun shaida shi mutum ne wanda zai yi ƙoƙari ko kuma mai ƙoƙarin ne shi amma mu kuma muna gani a najeriya akwai wakilai waɗanda ake ɗora akan abun su yi kuma ba sa yi akwai kuma wanda suke da niyya su yi abun amma abun yana fin su duba da rayuwarsu maybe in sun yi abu mai kyau wasu za su iya lalata rayuwarsu ko wani abu to ni kira na gaskiya da shugaban kwadago ne a mu talakawa in a biye ba kan shugaban kasa gaba daya mu babu wani wanda muke kallo a idan mu kamar shugaban kwadago in dai a harkan mai ne ba wanda muke kallo sai shi talaka shi yake kallo in abu ya bar ofis ɗinsa ya koma abin ya bar gurinsa ba magana sa agunsa in dai akan mai ne agun talaka to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kawai haka muke musu kallo shugaban kwadago mu abin da muka dauka shine wakilin a harkar mai wanda zai takura ko da daɗi ko babu daɗi a yi mana shi ne zai matsa shi ne zai danna nan ba dole a yi mana shi ne duk abin da bai faru in dai ba a yi mana na kirki ba kawai mu shi muke ganin laifi in dai a harkar kwadago ne sannan kuma muna shira da direbobinmu sometimes za su gaya mana cewar mutum zai ɗauko mota daga lagos ko daga wani guri dai wanda ake ɗauko man zai yi tafiya mai nisa ya zo har cikin garin naija amma zai iya kwana uku ko biyu a kan gosulo wai wata gada ta karye ni ban sani ba amma dai abin da suke shaida mana kenan kuma na bibiya abubuwan na ga cewar eh haka ne shin shugaban kwadago yana da alaki ya bu wannan magana ta direbobi da wannan gada ta karye har mu samu gyara in mun zo man mai dinga hucewa ta kan wannan gada din ba tare da mun zauna muna ta jiran mai ba za mu ga mai ya kare a gidajen mu amma muna zuwa mun tambaye sai ce wallahi ina neja gada ta karye babu hanya da za mu huce shin shugaban kwadago yana da alaki na bin wannan abun domin a kwato mana yancin mu shine dai magana da nake da tambaya da shi da tambayar Mustapha Garba Girawa za mu dasa aya a yau a madadin babban darakta a ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari da mataimakin sakataren kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Nasiru Kabir da Comrade IG Wala da sarkin Hausawan Yanya Alhaji Musa Dala sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau shirin rayuwar birni muna tare da wani malami ne. Ko za ka gabatar da kanka sunanka? Farko sunana Malam Yahaya Abdullahi Ahmadu. Kamar wace sana'a kake yi ne? to malam gaskiya ne sana'a na ina harkan tuƙin mota ne shin kai mutumin ma wani gari ne tukuna wace jiha ne eh ni dan katsina ne cikin garin katsina no cikin zangon daura zangon daura eh. wai wai wai ka ce ashe dan eh, garin shugaban kasa ne kai <laughs> ko ba ka ba eh to lalle muna tare da shi kwarai da ne haka yake shekara nawa kenan da ka fara wannan sana'a eh to gaskiya yanzu dai zan kai shekara daya da wasu watanni ina harkan nan to shi wannan sana'a ta tuki da ka fara ka fara ta ne daga can gida a can zangon daura din dama a can kana tuki ne ko kuma yaya aka yi dan ba mu labari mana kaɗan. no sai da na zo nan duka wannan abubuwan na same su sanda na ce a gida ban iya mota ba daidai shi gaba wanda allah ya buɗe mana dai a nan na zo na koya a cikin birnin nan. To da a can gida kamar wani sana'a kake yi? eh gaskiya sana'a can muna noma da kiwo kai karatun boko kuwa ka wallahi malam gaskiya mu da yake bokon ba a tashi ba iyaye mu ba su ba shi muhimmanci ba shi yasa ba mu yi shi ba amma karatun muhammadiya fa an dan taba karatun muhammadiya eh to mun taba kadan amma ha kadan ne o shi ma kadan kadan kadan ne gaskiya kadan ne to menene ba baka sha'awan zuwa abuja ka zo ka fara wannan sana'a ta tuki eh gaskiya sha'awa na na sha'awan rayuwa rayuwa na ta yi mun inganci duniya da lahira domin na ina so in dogara da kaina ba na so in je karkashin wani in cewa ni ka bani yau kaga yau in na je wajen ka gobe na dawo ba za ka yi daɗi kai kanka wanda za ka bani shi yasa na ce to bari in fita in nema ni da kaina in samu abin da zan ciyar da kaina da iyayena da iyalaina. Kana ganin cewa in ka zauna a gida kana sana'a ba za ka samu kaman abin da kake samu a a can gida ba fiye da an ka duba kagana an ka duba rayuwar abuja tana da wahala eh, lallai haka ne rayuwar abuja tana da wahala sosai ana amma a gidan yawanci abin da mutum zai samu inda mutum ya haƙuri a nan ɗin ma abin da zai samu abin da zai mallaka a gidan ɗin ma a nan ma zai iya mallakansa domin ƙarfi ma yanzu mun fi dogara da noma to kuma gashi yanzu ana samun ƙarancin ruwan sama a yanzu ma ba a samu ruwan sama ba maganar da nake da kai yanzu haka to amma yanzu kana komawa can gida din kana komawa ka je ka yi noma ne ko kuma kawai ka dogara da wannan tuki da kake yi ne kawai no gaskiya ban dogara da tuki nan ba abin da samu nan zan tura a gida a yi mun noma daga nan ma kuma yi amfani da shi abin da samu a nan amfani da shi kamar kana biyan haya ne a inda kake no inda nake wanda nake aiki da shi shi ya dauki ɗawainiya na na rayuwa na inda nake aiki da shi ba ka biyan kuɗin haya ba na biyan kuɗin haya kuma farko ma ba na neman abinci duka a ƙarƙashin sa nake shi to ba masha Allah masha Allah kai abin ya zo ma da sauki ba kamar mutane da dama ba eh gaskiya alhamdulillah na gode Allah in dai ta wannan hanya ce kam na gode wa Allah shin ma kana da iyali kuwa eh gaskiya kwarai da aini na da akwai mata eh kwarai da aini mata ɗaya biyu uku ko hudu <laughs> ha ba ba malam <laughs> ai hudu sun yawa ina biyu din ma ana nan dai ana tana o matan ka biyu eh to gaskiya zan ce ma ina kan nema dai eh, ɗaya dai kawai daya yanzu mata ka eh. amma ƴaƴanka nawa eh to yaro na daya daya ka duba su kuma iyalin naka kana daukan kaman wani tsawon lokaci ne kamun ka je can ɗauki gaskiya zan ɗauki kamar kimani wata hudu zuwa wata uku har zai kawai na daɗe wata hudu zan yana kana tunanin wata rana ka koma can gida ka zauna da iyalanka menene fatanka me burinka a rayuwa to shi kan ɗan adam kullum wanda yake nema so yake ga shi ma yana gida ran hina kan shi ko ba haka ba ina sha'awar koma gida nema ko ban koma gida ba dai a ce dai kana tare da iyalanka ko da iyalanka dai ga su nan dai makamacin haka to na gode kwarai malam ya haya. ok ni ma na gode sosai allah ya taimake mu baki daya amin amin na gode sosai na gode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.